mutane suka ce ayi ma da zuwa da fatan ka zo lafiya wani ya ce tun kafin in shigo ya ce isa a yagi makareci ne ka ji barawo kan barayi ai ba ni na faɗa ba ai yana nan ka san ƙarya da kai wai kullum kuma abin da ya faɗa wallahi gaskiya ne yanzu kuma nake son tabbatar a ƙarya kai ko ko a gaske ne akwai wata waka a tauraruwa da suke sa bai rike sunanta ba za ka ka riko jita ka zo ka zauna wai ka ce kana mafarki da gobe ta zo kowa ce ce kowa yi dan Allah ƙarya kai ko gaske ne <laughs> magana gaskiya ce ai ta gashi ga na gashi kuma duk wanda yake kallon tauraruwa za mu kona sa ana sa wakar ya sunan wakar sannan kuma ya abin yake mafarki kai a'a ko gaske ne ko kuma irin sharrin ku ne na mawaka irin mu kai ai kuma mawakin ne to salamu alaikum zai amsa sallama yan kalam salamu alaikum aminu alaikum salam masha Allah ina jin waƙar bari ka ji kuma ka ji ba waye kan so ai masa uzuri dukan wata cuta cikin jiki tana da mafari amma ba ta mukar cutar so mai sa a ji ɗari mai sauraro bankunan ka ka sha labari yaya ka

ashe mata soja ce wannan da ta kira ni da ce ta ce min maraini ya ce ba ta da kowa ashe ashe da auren ta kawai boye mun tai domin na soyayya da ita Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye su da wallahi sojoji ga karfi ga training assalamu alaikum yana zuwa yana zuwa wani kanwa don sa yanzu mu ba ba ta Allah ya sha'aba ta nuna mas ta fi shi iko da waƙarsa kai kai kai ta fi shi iko ga dai isa yake amma fi kai iko da waƙarka ma'ana aikin da kai mata kai sai dai ka lera da baki A zidido kana shan gesi a ce ko kowanne allazi amma wani yana zuwa da kafaru to saboda haka salamu alaikum ni waka ce zalla ko ba aka bane ba ni wa da ishe yake yi insha Allah sai dai aka ambulance bakin gidan nan na gama har hada sauran kasusuwa na afka da su salamu alaikum dona ba komai ba dan kafa a'a kafin kaso na